الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ibu bata da tabbata Allah salatu ya ce ci da yammacin zai tabbata na Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nan da tsofa gogi ya tsogo gube ci 2014 kalendar miladiya mai katon gogi wa gube ci da katon littafin alkawa'id wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir as rahimahullahu ta'ala Mun ga alqaidatu sabiya ta ashar qaida gogi ga gubeci man ta'ajjala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi ba na gaji pankpani gan wudu da ci kami lokaci aga za wọn ti jin ikabi ago punish ago gagba bi aga wọn ki la kan wọn ku yo ko kaidan nan dan da ci ju a ganwa da zada ta ce ka'ida jiyan a siyasatu shar'iyyar babiyan uku ba to ganda babiyan sabbin zara'iwi amma zahiriyan dalili jiwai umum ebon dalili na jelawu e ciye ganda na dokun sarauni in dalilin ka'ida na hadisin abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma ga annabi sa san wa kullu muskirin khamr in doro ne peza ne e juyo wa kullu muskirin haram en doro ne peza na haramu wa man shariba al-khamra fi dunya zan ga finge jona wa ma tawwa yudminuha zan ma jajilin wacin da gefin wana lam yatub min ha tuba daga gefin wucin bwana lam yashrabha fil akhirah zan wucin wa degen na fi al-qiyamiya wa aliga ege aljanna ne ya lalle za fina ko so zane ga ga ga ajiyan ga yan jefin ga yan fitin daga ishe bayan na sukun wa jiki yan wa ya yan na fin wani manta ajila shi an kablawa ni oki ba birmani da wasu kawai fadina hadis na umar ibn khattab radiyallahu anhu na anibi sa sallam kan ya alhariri yin fa ya zaba gina anibi ke man labisa fi duniya lam yalbasu fil akhirati zane ga fún ẹ̀dẹ̀ alhariri jọ náà wọ́n àdé ẹ̀dẹ̀ alhariri fún ẹ̀fún e e, e, alkiyami aljannabwa wọ́n lè ẹ̀dẹ̀ alhariri alẹ́lìyà tó zabagija aljanna kẹmù alẹ́lìyà tó ń zagi na zambẹ̀ tí a jí ga wọ́n alaka alkiyami bí àwọn ga ṣe wọ́n fún ẹ̀yọ́ ń ga ṣe ìjọ sókún wọ́n ba bàbí yorùbá nìyí a shek muhammad ibn salih usaimin nke la bayani bai gabe tiye kiwo etiyan haramci baya, biya alhariri na ya zama wafonan talibani min gobe ma hadisi na nabi sa sallam galla ya rutul qatilu shay zane ga zanen. aje na wa de mini ya rabu ya zanu wuna na bi ma na waga za wa aji ugu ya ka waga da mini ya zai ji ga aji ugu shari'a musulunci wani e daga da kin wuce da na wa aji ugu na wu egbon wu di egbon egun wuce wulu ton vayi a ga na punish bi wa aje egun na yayi hmm. eh? eh? na intifa mawani ne hmm. a cin ga alkulafa rashi ji ajiyar amfani ga ka'ida ne ne etiyan e e e, maslaha jo kakun zanuwa cife bela hukuncin da ce shari'a wula ke laizu na kin na sayi na umar radiyallahu anu in bai ga zane ga yi zuguta lafazin minan ugu ya ce ma yayi nula jiya hatu babu na sayi na Umar ga innan nasa a jalu fi amurin qad kanat lahum fi anat idza e, jajiye da lambari na ude ta ciya a goya cha ta na falau amdaina wa alaihim falau amdaina wa alaihim fa amda wa alaihim igu igu ya ya ga ndo ni ga ga wani ya sake wuta ne sake wuta wuta hajiya ni don sai na mun tuje ba kibo da bai da shi bai yirin da jiwo imana na alu ke ba be maslaha to su ma ke lugan ke a ke luga manta ajila shi an kabla ni uki ba bihirmani dokun dondo ya zai ji lakayi da na zai ji dokunin da yamman na jaja to kayi da ne kutubu yan kawai da jirga kutubu su da ji na e la istis na wuci ya kayi da na ba ma na kayi da na ci ya na bu kayi da ci general mai je mutu ne wa kakan ban biya na ne hmm. ko ji hmm. gani ko misali bani a je kayi da la sabu li sakitin qawlu da na ga su suna e yana ga su suna e gigaye bawa kuyo ko amma ka'idan nan aji istisna na jibuna ga bambe giyan tuyi ka kuma yi ga ngba wa zaka za kowa wa ne ko la ji ganewa a ga yabuna ni sa sallam ga iznu hasimatu ha iznu halin ga yin susu e boga sunu suna manuyi kiyo manuyi e manuyi we daji manuyi we wa wa ga ga yabo su sun da halin no kai da yana saboda saki kin kaulu ga tunwa a cinga ka kai da yan manista jala she an qabla awalihi o ki ba bi hirmanihi a da man da gato gaskiya kai da na da istisna'u mini istisna'u ya kai da noma ne ne umu waladina zai hmm. umu waladin Mm. me yi so ga je yi ba ni mi ohun ti sha mo yi ayi mi ohun ti ohun wallet nga to mi ron na fe nga mo yi sha ga tu no o e go la lo wuyi na daba sai ibi won je illa ala eze mhm. je wato bayan zagin da cara mu yawo inda gwayayi ne yawo gangani bai wuce yin zagi na waga je na yin zagi na waga na a mutu ko wa maga so bayan wuce yin zagi wuce har wa je har wa yin zagi na gaza ya ga ummu walad tayo ummu na ya eyi kaga ko hmm. so abeke umu waladin na gbanin nan wale wushi wọn wuyo amma wa je gibe wani nce umu waladi gbani umu waladi na ga ndogu ga ndakata wu nga gu ga kashi awu ga wani fahimta ganin ibn qudama rahimahullah wa inna umma walad idza qatala sayyidaha ke umu waladi ga cicu ga ndakata wuna otiqat agulwayi hmm. li'annaha la yumkinu naql al-mulk fiha ibn wa yajna wa transfer mulki wuna wa kad zala da sayyidaha bi qatlihi kuma mulki na ga na mai dogu je ciwo na wala kiya bani bai gan dogu da ba wuwa ne fasarat hurra bugu in zagin na gaje da na ju e juji wuji biyanan kama law qatala wa ghayru hakim na kan gai zan wacin mu majuya nan wa na qimatu ha? in lam ya yajib al qisas ha? wato in zagin nan ga qima ya zabe shi ya cin wuya kaga a ji qisasa kan ma kaga a wuga ne ko Li li'anna alwarisa waladuha min yabana zana jigun ga ejin mutun nan fala qisasa alaiha ya bago a wuga li'anna law wajaba law wajaba li waladi yabana ga gashi dole ga dole ya ta jin to wala yajibu lil walad ala ummihi qisas inna ga wagaje wagaje wagayi baji eh wace shi wujin zagi ko ya ci lokuda ya ci da wujin zagi shi ko wuje yin zagi na nan nga wani yau nga iske bura wuji ko nga haila jin ni bai zo na haila daga ga alawu ga kiya yan wando rodin ba ku buwa yana na mai wando da ba ku ba gan na zuku wani yin dogo wacce mun ba yana kim na wato bai nuna na waji kiya wato ba to wuce mu so wa ga ya har wa dewa har wa magi to bo ga gan nan nan yau ya furiya waga da ajin ajali ajali wa yau na wọn lawa ni ga kiyo wọn fili ya ni eh nínú wọn mẹ́já ní ẹ transfer e mu wọ́lẹ̀ dání kágun ńlá mẹ́já ohun tí ó mú wọ́lẹ̀ dá wọ́lẹ̀ àdánù kó? mẹ́já ìká títí amma ila shishi waje wuce zagi wuce zagin na mawa magi biyo ya ni waje umu ya da ni waje ga jajali ajali wa kawani nga ikiyo nga yo automatic filiyan wo aga na aya ga yin zagin nan a sai ke jugun ke mai ge wadda property ogun nan za a jugun za na sha giwo ba gin na gun ga ya giwo joni mini ya giwo jo me gun to dan gwe ga jin nan ya ga shi ga to nan daga na property baba mi wani wasu a jeni no e bogo daga na waje umu wala ni na suku waje ga jin hadi ni wa fe dikiyo nga fili a zato nan ke umu wala ni na gajiya da ka to nga ja dọ́ọ̀bù wú náà ààrẹ ẹgbẹ́ ní wọ́n dọ́ọ̀bù wú náà wọ́n àdé fìrí àyè náà ń gá fìrí ìtọ̀sí ẹgbẹ́ náà ajẹ̀líyẹ bà ajẹ̀líyẹ dọ́ọ̀bù na náà ní màá náà ajẹ̀líyẹ ní èjì wú náà ń gá ìyẹn náà na ya kayi da mutum ya gogo a ah, zai mutum gaskiya yin zabi na da firito son ya gogo ta jira shi an kabla wa ne kiba bi rumani un da gogo ya ba ya firi ya gogo ya firi ya gogo zaka zo sai jugu sai ci ga har kai yuni a a na'am to a gangancin hmm? na bayanin jani hmm. nke kiwa ga agbigile na yu gabe ci ne dai to umu waladin hmm. nan waye ji wani ga wasu yaji gan da nga biya umu wala ko kuma ya hmm. ko shi ji ganewa zuba ni na wai zuma zan ke dai mun ga amma ya mun ta yi umul walada ni zuciya da mazumu mun dai ga amma ya mun ta yi umul dan zan ga wa Allah da ya zan ga ci zan ce jigun zan ce jigun da tibani mm, e e ni zai ya jiwo gun ga ya jiwo jo egin na ba da bomin zai da kaga shi yayin na <laughs> musu a wabe to musu magoyi na ta wala tun juma ka ba ku yi majina ne so ajiye ajiye musulunci da wannan aha no nga mutum ke yana da ke su kai amma ne da da da na shin kai da manta ta jila shan kabla wa ni ki ba mani in ga lo ba daga ne wan da bu e bulu firi ne wa firi ya ngo ne no sai na for kai da na so eh nígbà tí shi àwọn múrí kìí gẹ́ǹtì wọn fẹ̀rẹ̀ yàn. eh yes gbáà ní ẹ̀dà ṣíṣe mìgájì ájèlì kó jìgá ní akó kaduna mi abuja mi dé mi ci kaza kaza wuce a gimi da yi ni ma a take care of that a take care of that makanta kaza na ya ci ba kaza su kunce wa kafi a diniyar musulunci da wanta sun wula ladobi a miga jajiri nan amma macin nan sai tu roba-roba nan na wasu yajin alaya sule daga wajen ya ko? Hmm. sule mai lega eh gaskiya zaune da daga fashewa a maji wasu ya mashin da ce yamu mashin su mai gusto mashin su jigiya mashin su kiya za a lugwa da hannun ji wasu ya ga wani nemi jigiya lawon wuya ba wu ba ni wani ga agaji wasu agai kami gagunan yin ba da wasu yakin dusu na biya au dai ni buga a ga wasu yanzu la jigiya a biya yamu sai wuni daga ala wasu ya layu na na je wa ga wumi yau na ebo lan wasiyo di ogo vai ti wuni ebo go wadi wasiya wanti to gobiya wadiye digo la wasiyo go vai kami lokacin hutu ne ebo go manta ajila shan kabla wani o ki ba bi irmani maka gara ji haji zumun shishi ta ba ruwunan dan da biya da lawasa kawai wani da asufi banki wannan nigeria wannan wajo ya zama sufa magbin ogogo biyawa kuma ga su ba ni a tuni ga ke gizo ga mutuwa ko saboda yawon shi gaskiya ba ba ne la'aga ba ta tabbata na mawata bidanar ba tun da ba ta wunde giwogi wajen allo asibiti dubu dari dubu hamsin dubu dari biyu dubu kaza dubu kaza yan na gai bilo gaskiya ma da awo gizo gaskiya a da gungi sarauna ya e bago fesin bai dokta alama zukin e ba ya bani ga tunan ko ya ji fesin bai zai je ina fela san mu da yi cewa ba ya bulu da kiyo ya e bulu tu ba ala ya da ji ya ji dole na gai vovu guji diya yiri na na wani wa eh? da kungi bai lafiya. kawai ɓata kun ya ci jiwo da rufe katilu almakutula alkatul wanda mini mawali wa alirin so irin na wa wale family kwata yi ya aje munya no no ngoni man ta jila shi an kaulawa ni uki ba birmani al'adulu eh kuyoko ebogo kaidan na ngbo kasarori ko misali ba ni sai ci gan sa asalin ga mun yi jadi je je ci aljanna wọ́n ní kí wù yìí náà sunkún wọ́n fẹ́ di kí ọ. wọ́n fẹ́ dà wọ́n fẹ́ fẹ́ lọ bá àtìgbẹ́ màmí yìí fẹ́ dà sí yẹ oṣù wo. eré wọn sáyẹ fi láyẹ fi láyẹ sáyẹ fi kẹ́ ẹ̀ sunkún nà tó lọ dáná oúnjẹ ẹ̀fọ́ àìsí àmì dábẹ́ wọ́n àìsí àrán. wọ́n àdìgẹ́ oúnjẹ tó fi hàn mọ́ ìṣẹ̀lẹ̀ gba sí bìnní ara nígbù fi ìjọ ni wọ́n àdé fi àìsí àmì hàn lọ́kọ̀ sọ̀kọ́ afájú hàn. kó ẹ̀bọ̀gọ́ wà lé ẹ̀gàn káyọ̀dẹ̀ mọ́ntà àdé làṣẹ́ à ń kọ́bùlà wa nìyí. oti ba biyar mani misali bari. kami lokaci sallah zuru biyanin wato gaskiya ga zuru waje shishi daga lasha ne bane wago waste time ma shi kenan ofeji ke ofeji zuru shishi waje zuru shi gaji na zuru ta wajiye da zuru ji kami lokaci na ko wabe mm. ne polisi wani waje labin zuru na dina ebe eh, yin da salata ka ta lalmi ne gita ban mawukuta waga su ba wani daga shebu na su ba ya fi ajin dabo nawa ne ko ga su ba wani ji da gudun sado kami lokaci a su ba yi kuna ko shi an ji na wajen shagon kami a su ba yi tuna waje lada ebi ẹfẹ́fẹ́ jù ne gbogbo àánú fáì ẹgbẹ́ àánú ẹfẹ́fẹ́ ń jẹ ẹgbẹ́ àgbẹ̀fẹ́ mu tó ìgbà yìí ti fáfá ya ṣì nà dẹ̀ ṣí. ọ̀gá ní fífá jí dẹ̀gẹ̀ ṣí wọ́n á jẹ tọ̀sùn ní àmẹ́rin jẹ gánà ó gánà kuyo ko mm. sai insha Allah ta'ala ba gabu ya kabe kafin ne wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka